daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma dalil FM. duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu saurare assalamu alaikum mahmud lalo ne tare da zahabu imam aliyu muka sake dawowa a cikin shirinmu na dare inda za ku ji cewa hukumar efcc da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya ta ce ta kama wani tsohon ministan ƙasar ko me da me za a tuhume shi a kai To a ciki hada zamba cikin aminci da kuma sauran caji caji caji dai gaba ɗaya da muka musu caji guda goma sha biyu wadda da zarar mun gurfanar da su a gaban kuliya bi lahi ta'ala 'yan Najeriya za su ci. To yayin da ake ci gaba da kidar ƙuri'u a jamhuriyar Nijar ita ma Amurka ta bi sahun ƙasashen da ke yabawa da zaben. Hakikanin gaskiya ne 'yan Nijar sun samu damar zaɓe musamman inda muka tuntuɓa kuma muka samu amsa mai gamsar da haka ɗin cewa da lalle an gudanar da wannan zaɓe kawo iya labarin da muke da su. za kuma ku ji ita ma dai kungiyar tarayyar afirka ta au tuni ta yaba da zaben ko da ta ce ba a rasa matsaloli 'yan nan da can ba kuma kan wannan batu na zaben Nijar muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan yadda aka gudanar da zaben lambar da za ku kira ita ce biyu sai a saka alamar ƙari wato plus da ɗaya kafin a jero lambar da farko ga labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. shugaban amurka barack obama ya bayyana shirin gwamnatinsa na rufe gidan wakafin soja da ke guantanamo a kasar cuba yana mai cewa wakafin baya taimakawa matakan tsaron amurka maimakon haka zagon kasa yake yi tuni da 'yan jam'iyyar republican suka soki lamirin wannan kuduri da yake magana kan wannan batu kakakin majalisar wakilan amurka paul ryan ya ce majalisar dokokin amurka bata bada damar a yi wani shakku ba ya saba doka kuma zai ci gaba da saba doka a kaurar da waɗanda ake zargi da ta'addanci zuwa cikin amurka ba za mu jefa harkokin tsaronmu cikin haɗari ba saboda alkawarin siyasa ba in ji rayan shugaba bama ya jaddada muhimmanci rufe gidan wakafin lokacin da ya kama aiki a shekara ta da tara, amma ana saura ƙasa da shekara guda ya sauka daga kan mulki har yanzu akwai fursunoni guda casa'in da 91 a gidan wakafin yau talata siriya ta ba da sanarwar cewa ta amince da shirin tsagaita wuta da amurka da rasha suka kudurta wanda zai fara aiki asabar mai zuwa wata sanarwa da gwamnatin kasar ta bayar yau ta ce duk da haka sojojin kasar za su ci gaba da fafatawa da suke yi da kungiyoyin isis da alka'ida da waɗanda suke alaka da su shirin tsagaita wutar da amurka da rasha suka gabatar bai shafi waɗanda wato waɗannan kungiyoyin ta'addan ba kuma duk wata kungiya an ba ta wa'adi zuwa juma'a ta bayyana matsayinta kan shirin babbar gamayyar kungiyoyin 'yan hamayya jiya litinin ta bayyana cewa ta amince da shirin tsagaita wutan muddin da an amince da bukatar da ta gabatar na janye dukkan kawanya da kyala jigilar kayan ayyukan ceto da agaji da kuma kawo karshen jefa bambamai a kan farar hula a siyasar amurka kuma wasu masu jefa ƙuri'ar da ba su da yawa sosai a jihar nevada za su taka rawa yau talata a zaben tsayar da ɗan takarar shugaban ƙasa a lokacin da za su doshi rumfunan zaɓe yar tinke domin yin tankaɗe da raraya ma 'yan republican masu kwaɗayin hawa kujerar shugabancin amurka attajiri donald trump zai doshi zaben na yau talata a zaman wadda kuri'un neman ra'ayoyin jama'a na baya nan suka ce shi ke kan gaba a bayan nasarorin da ya samu a jihohin new hampshire da carolina ta kudu Trump yana da goyon bayan kashi 40 cikin 100 na 'yan Republican yayin da Sanata mako Rubio da Sanata Ted Cruz suke kokawa da juna kan kowaye zai zo na biyu. Kowannensu yana da kimanin goyon bayan kashi 20 cikin 100 gwamna john kasich na jihar ohio da likita ben carson suna samun goyon bayan ƙasa da kashi goma cikin ɗari kuma ba a zaton ɗaya daga cikinsu zai iya ƙalubalantar waɗanda ke sama wato a tinkin ta yau labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc babban sakataren majalisar ɗinkin duniya bankinmu ya ce shugaba perk nkurunziza na burundi ya amince ya fara tattaunawa da shugabannin 'yan hamayya domin kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar wanda ya ɗauki kusan shekara ɗaya yanzu ana gwabzawa mr ban ya bayyana hakan ne yau talata bayan da ya gana da shugaba nkurunziza da shugabannin adawa da kuma ƙungiyoyin al'umma na ƙasar ta burundi babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya ya ce duka sassa a rikicin siyasar ƙasar sun amince za su shiga tattaunawa da kowa da kowa da zai shiga wannan ganawa a lokacin wata hirar haɗin gwiwa da 'yan jarida tare da shugaba nkurunziza mr ban ya ce tilas ne shugabannin siyasar burundi su yi karfin zuciyar cimma matsayar siyasa a nasu jawabin shugaban na burundi ya ce a shirye yake gana da shugabannin hamayya kuma zai sauko fursunonin siyasa a zaman wani matakin nuna halin dattaku mista nkurunziza ya ce kowa ya san cewa al'ummar burundi sukan haɗa kai idan aka zo ga batun tattaunawa mun nuna wannan hali namu da sanarwa da muka bayar ta sake fursunoni dubu biyu amma banda waɗanda ake zargi da tayar da fitina cikin ƙasa labaran tuna kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka bari mu fara rahotanni namu daga najeriya a najeriyar hukumar efcc da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta ce ta kama tsohon ministan cikin gida abba moro bisa zargin hannu a badakalar karɓar kuɗaɗe a lokacin ɗaukar ma'aikata inda mutane sama da goma sha biyu suka rasa rayukansu saboda cunkoso a shekarar 2014 daga abuja ga rahoton wakilin murya amurka umar faruk musa hukumar ta efcc ta ce ta gabatar da takardun saka kara a gaban kuliya kuma a yanzu tana jiran rana ne domin ta ci gaba da gudanar da shari'ar wa'annan mutanen da ake zargi ga dangadan ba tare da bata lokaci ba kakakin ita hukumar ta efcc baba muhammad azare ya mun karin bayani akan halin da ake ciki a yanzu kamar haka jama'a za su iya tunawa akwai lokacin da aka yi batun ɗaukan ma'aikata na hukumar shigi da fice ta ƙasa wato immigration wadda har wasu suka rasa rayukansu aka yi ta korafe-korafe na an karbi kudade a hannun waɗannan masu neman aiki to tun daga lokacin muke cin gaba da bincike a wannan hukuma mu ta e fcc ya zuwa yanzu mun samu dama mun kammala binciken mu kuma tsohon minista da famanin dinsa da wani mataimakin da darakta su ne waɗanda muka samu da laifi tare da ainihin shi mai kamfanin wadda mahmud amadu wadda har yanzu ba mu same shi ba baya cikin Najeriya da kuma kamfanin da aka yi amfani da shi wajen karɓar waɗannan kuɗaɗe da kuma yin wannan kwantiragi da aka karɓi kuɗaɗen jama'a a wannan harka ta neman aiki da jama'an Najeriya suka yi a wancan lokacin. to wani caje-caje ne kuka gabatar ko kuke da shaidu da za ku tabbatar da laifukan da kuke zargin su da aikatawa To a ciki hadda zamba cikin aminci da kuma sauran caji caji caji dai gaba ɗaya da muka musu caji guda goma sha biyu wadanda zarar mun gurfanar da su a gaban kuliya bi lahi ta'ala yan Najeriya za su ji waɗannan caji caji da muka musu lokacin da muke gurfanar da su a gaban kuliya. To an yi yan nan caji caji har goma sha wani abu kuna da hujjoji da za ku gabatar wa kotu ku tabbatar da zargin da kuke masu ko kuwa irin matsalar nan ce da ake fuskanta a hukumar ku ta efcc a baya za ku gabatar da mutane a gaban kotu amma babu shaidun da za a tabbatar da laifin ba zai kasance haka ba domin idan ka lura za ka ga cewa wannan bincike ya ɗauki tsawon lokaci ana gudanar da shi daga lokacin da aka nemi wancan aikin kar aka samu mutane suka rasa rayukansu zuwa yanzu muka ɗauka muke wannan bincike mun shirya tsaf kakakin hukumar efcc ta najeriya kenan baba muhammad azare a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria to madalla gaida umar faruk musa yanzu bari mu je makwabciyar najeriya wato jamhuriyar Nijar inda yayin da ake ci gaba da kidayar ƙuri'u ƙungiyar ƙasashen Afirka ta AU ta yi wani taron manema labarai inda ta yaba da zaben da aka yi duk da cewa ta ce akwai wasu 'yan kurakurai da aka samu a nan da can daga birnin Yamai ga rahoton abokin aikinmu Ibrahim Almasi Garba tawagar sa ido ta tarayyar Afirka AU ƙarƙashin jagorancin tsohon firaministan gabon jean egbe idon ta kira taron manema labarai a zannan a otel ɗin solas da ke nyamai babban birnin jamhuriyar nijar inda ta bayyana gamsuwarta da yadda aka gudanar da zaben shugaban ƙasa da na majalisar nijar amma ta ce akwai 'yan kurakurai nan da can kuma ta ba da shawarwari kan yadda za a gyara Bayan jawabin tsohon firaministan na gaban da Faransanci, na tuntuɓi wakilin ƙungiyar tarayyar Afirka a ECOWAS Abuja, ambasada Abdu Abari, wanda ya fassara min matsayin ƙungiyar da Hausa kamar haka. To, a takaice dai abin da ya ya ce da shi da ƙungiya ta mutum arba'in da ya wakilta a nan gurin sun shiga cikin ƙasa gungu-gungu don su sa ido a cikin wannan zaɓe da aka yi. to abin da aka gani dai na farko kuma ya yi matuƙar godiya ga 'yan ƙasar nijar an yi zaɓe cikin lahiya cikin kwanciyar hankali wannan shi ne na ɗaya kenan da 'yan ƙasa maza da mata da su wakilin ƙungiyoyin siyasa da manyan 'yan siyasa sun ce ya ce ya kamata a musu godiya saboda wannan mataki da suka ɗauka na a yi komi cikin lahiya ba a samu wata tangarɗa ba a samu wani tashin hankali ba na biyu abin da ya ce an samu wasu kurakurai kamar yanzu a duka hilayen zaɓe da da wakilan ƙungiyar ƙasashen afirka ta tahi an ga ba a fara ba zaɓe da sabko. an ga kamar wasu kayan aiki babu su kamar inda mutum yake zuwa ya ɗan laɓe don ya yi zaben shi a guri da yawa waɗannan abun ba a same su ba. To a wani matsayi za ka saka wannan zaben a jerin zaɓuɓɓukan da aka yi na baya-bayan nan a ƙasashen Afirka musamman? Eh to kamar yanzu dai ba ma iya baka ma sunan ƙasashe. Kun ga dai a wasu ƙasashe da aka yi irin waɗannan zaben kun ga yadda ta ƙare. Wani bi kuna ga 'yan sanda suna zuwa suna wartan sandukin zaɓe suna tserewa. Sakataren ƙungiyar tarayyar Afirka AU ambasada Abdu Abari ke bayyana matsayin ƙungiyar game da zaben da aka gudanar a jamhuriyar Nijar. Har yanzu ana jiran sakamakon zaben a hukumance, ko da yake 'yan adawa na ta ƙorafe-ƙorafe yayin da ita kuma jam'iyya mai ci ke watsi da zargin 'yan adawar na aikata rashin daidai. Ibrahim Kalmasi Garba, muryar Amurka, daga Nyamai babban birnin jamhuriyar Nijar. madalla da ibrahim kalmasi garba to ita ma dai kasar amurka ta fi sahun masu yaba da wannan zaɓe na nijar jami'in hulɗa da jama'a ofishin jakadancin amurka da ke yamai alhaji idi bara'u ya mana ƙarin haske kan abin da amurkanta ta ce gwamnatin amurka ta hanyar jakadiyar amurka a nijar malama yunis redick sai da ta zagaya a cikin babban birnin yamai sai da ofishin jikadanci amurka ya tura wakilai a sassa daban-daban na ƙasar nijar kamar doso da tilaberi kuma muka tuntuɓi al'ummomi yankuna daban-daban na nijar domin sanin cewa hakikanin gaskiya ne 'yan nijar sun samu damar zaɓe musamman inda muka tuntuɓa kuma muka samu amsa mai gamsar da haka ɗin cewa da lalle an gudanar da wannan zaɓe kawo iya labarin da muke da su a cikin kwanciyar hankali ba shakka an samu kurakurai kamar yadda gwamnati ta wato karɓa da cewa haka ɗin ya tabbata musamman ita hukumar zaɓe mai zaman kanta ta tabbatar da cewa akwai wasu wuraren da aka samu matsaloli na kayan aiki ba su isa da wuri ba wasu ofisoshin wato gudanar da wannan zaɓe ba su buɗa ba a kan lokaci hatta ma sai da aka gudanar da zaɓen wato ciki gurbi ko kuwa na kwararin inda ba a yi shi ba a shekaran jiya a jiya aka gudanar da wannan zaɓe to abin da ke faruwa shine dangane da cewa gwamnati ta ce ta gyara fatar da ke gwamnatin amurka ke yi wa 'yan nijar shine yadda aka soma wannan zaɓe lafiya a kammala shi lafiya idan sakamakon shi ya zo wato ya kasance an karɓe shi musamman waɗanda ke ganin watakila tunda ana magana zaɓe ba shakka akwai wanda zai yi nasara akwai wanda kuma za a kayar idan mutum na tsammani ko ƙawancin wato jam'iyyu ko ɗan takara na ji da kamar an taka haƙinsa akwai hanyoyi na wato kotu hanyoyi na sulhu waɗanda su ne tsarin dokokin Nijar da ma duniya baki ɗaya ta umarci cewa da abi. Alhaji Idi Bara'u jami'in hulɗa da jama'a ofishin jakadancin Amurka da ke mai. To dangane da yabawa da yadda aka gudanar da zaben da shugabannin duniya ke yi, na tuntuɓi Malam Tijjani Muhammad Nasir malami a kwalejin kimiyya da fasaha a jihar Jigawa. kan yadda ya kalli yaban da zaben na Nijar ke sha duk da cewa ba a kammala ƙidaya ƙuri'u ba. Eh ka san abu mafi muhimmanci a gani na a harkar zaɓe shine yanayi na kwanciyar hankali da zaman lafiya da kuma yanayin da ya ba wa 'yan ƙasa damar su zo su kaɗa ƙuri'arsu ba cikin tsangwama ba da tutsawa ba. in ban da 'yan matsaloli na kayayyakin zaɓe da ba su isa wurare da ya kamata a ce sun je ba saboda nisa saboda girman ƙasar da da kuma harkoki na sadarwa da kuma a sufuri to zan iya cewa in ma dai sun yi rigama da masashi ma ba su yi rahotanni da kuma irin bayanai da ake samu akai-akai a gaskiya abu ne da za a iya yaba musu musamman kaga tun lokacin da aka yi zaben zuwa yau har yanzu ba a ji rahotannin da aka ce yau gashi an kashe waɗansu ko an sace akwati an gudu ko kuma an ruwa wani a wajen zaɓe ko kuma a wajen layi a tudare ne waɗansu sun mutu ko waɗansu sun ji ciwo domin wannan shi ne ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata ake dubawa wurin zaɓe wanda ya zama cikin kwanciyar hankali da lumana Malam Tijjani Muhammad Nasir malami a kwalejin kimiyya da fasaha a jihar Jigawa. To kan wannan batu na yadda aka gudanar da zaben na jamhuriyar Nijar muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku. Amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka. semana. shi adalcin nan a bayyane yake je su bude maka yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla kiranmu na farko ya zo ne daga jihar Kaduna a wane ne akan layi? Assalamu alaikum kana magana da Akarami daga Kaduna kuma shugaban kungiyar matalaka na kasar jihar Kaduna. To mala Akarami muna jinka. ka. to gaskiya dangane da zaben Nijar din nan da yake muna makwatata ita musamman mu kasana da kuma 'yan Kaduna to labari da ya zo mana cewa dai abubuwan nan da yana tafiya daidai to kuma gaskiya kamar da dai sauran kasashen duniya suka faɗa ya kamata dai a dai bari kasa dai a ji bayanin su domin gaskiya za ka a ƙauyuka da ƙauyuka haka da irin inda ke da ba birni ba za ka na ke cewa ko har harƙallar cinye kwaɗe ko fa nan akwatin zaɓe ko murɗiya dai dan haka shi dai wannan shan kasa ne yanzu ya adalci dai kai da koyi halin cewa zaɓe tumar da mun gode akrami kenan daga jihar kaduna bari mu je kwara wane ne akan layi assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana jalla garba dina mai bula kala kala na suka kwara daga kwara a najeriya a gaskiya dangane da zaɓen da aka gudanar su a niger to mu babu abin da za mu ce sai dai muna wa yan niger addu'a muna fatar wannan zaɓe allah sa zai kawo ci gaba da tattalin arziki a wannan ƙasa ta niger kuma matsalolin da aga wannan ƙasa ta ya kamata wannan sabon shugaba da aka zaɓa ya kamata ya yi kokari ya ga cewa an kawar da su wannan shi ne ra'ayina mai magana bello garba dina mai bula wasu kala-kala daga kwara a najeriya na gode biyu sai an jima. mun gode kwarai malam garba dina daga jihar kwara ga kira daga jamus wane ne a kan layi. sunana dr sa'idu alhassan wurno. to malam dr sa'idu mun gode da wannan dama da ka samu ka kira mu menene ra'ayinka. eh to ni ra'ayina yana son in kira ga dukkanin jama'an najeriya da mu tashi tsaye mu yi karatu saboda ilimi shine jawabu shine gishirin zaman duniya kuma idan ilimi mutum ko ina zai iya samu ya zama dr sa'id dr sa'id idan kana ji na muna magana ne kan batun zaben niger da aka gudanar da aka kammala duk da cewa ana ina sauraron ku ai online but ina son wannan na farko ne yasa to din dole ne a samu matsaloli tun da ka sanya da lamuran transport shike da kuma irin harkar kuɗi saboda ba za ka haɗa zaɓen Nijar da na Najeriya ba. But muna fatan dai a kamanta gaskiya kuma jama'a su fito su tsare su raka. Kuma Allah shi ba wanda ya yi zama alheri ga kasar kuma da kuma Afirka gaba ɗaya da kuma Najeriya wannan kujera ɗaya. Shi na ra'ayi. Mun gode kwarai Dr. Sa'id daga Jamus kenan. to ga kira daga maiduguri wane ne a kan layi Wane? Buramodu, Buramodu. To, Malam Buramodu muna jin ka. Sarkin Fulani. Yawwa, to muna jin ka Sarkin Fulani. Eh to, zaben Nijar da aka yi dai mun gamsu da shi mu da muna Maiduguri muna jin labarin ku a gidajen radio kafafen labarin muna ji. Hmm. Mun yaba musu sosai hello kana jin mu sarkin fulani eh ina jin ka eh, eh nake mun yaba musu sosai yadda suka gudanar da zabe mun gode musu Allah ya saka da Afirka su sake mana iri wannan zabuka ba ma son hayaniya tunda sun gama lafiya abinda muna bukata da ma gama lafiya shine mu bukata mu to madalla kira kenan daga Maiduguri daga wato sarkin Fulani ga wani kira daga Zamfara wane ne akan layi daga Zamfara Isu yan Bredi daga gurbin bauri Najeriya to Malam Isu muna jin ka eh muna godiya da zaben nan Nijar gaskiya jama'a ta yawar shi yanzu abu ɗaya rage ita su yi sani ta adalci hmm. eh muna jin kamar isu eh na Allah to mun gode eh, kwarai da gaske ga wani kiran da har ila yau a Zamfara wani ne akan layi eh, ya ba sabo ne daga Zamfara to malam ya haya muna jin ka to ubangiji Allah shi sa a yi zaɓen ga laya a kare shi laya ba tare da a yi rasa rayuwar ka ba. Eh, to amin an riga an kammala zaɓen ana kan kidaya ne yanzu malam yaya. ubangiji Allah shi ci da wanda ya samu wanda ke taimakon talaka. to kamar layin shi ma ya tsinke malam yahaya kenan daga jihar zamfara a najeriya to ga wani kira daga niger inda ake aka yi zaɓen, wane ne a kan layi hello Salamu alaikum. Wa alaikum salam muna jinka. Kalamiya. Hello muna jinka na Nijar kana jin mu? Eh, ina jin ku sosai. Yawo to bismillah. Isa Kabiru daga nan dan Nuti Nijar. To Malam Isa muna jinka. Ah, game da zaben da aka eh, Nijar. Amma Malam Isa ka ka kashe rediyon ko kuma ka rage abin wato sautin saboda yana to kamar ma layin nashi ya tsinke baki daya da fatan zai sake neman mu domin ya bayyana wato ra'ayinsa ga kira daga naija wane ne kan layi Alhaji Sani kwamar Suleja to Alhaji Sani muna jinka a muna fatan yan nijiyar Allah ya saka da alheri hmm. Allah kuma ya sa su gama lafiya Allah ya ba su shugaba na gari kamar yadda muka yi zaɓe a Najeriya. Hmm. saboda haka Allah saka da alheri Allah rufa mana asiri ga baki daya ko kuma Allah saka ta lafiya to amin amin magana da mm. sani kwamar daga Suleja Aru to mun gode kwarai Alhaji Sani daga naija. ga kira daga Kwatano wane ne a kan layi eh, eh, Salamu alaikum Salisu ne ke magana Salisu Ciyaman. Malam Salisu muna jin ka muna kuma barka da zuwa wannan fili. Eh, muna ma yan uwanmu ni mutumin Najeriya ne amma ana ma yan uwanmu mutanen Nijar murna da fatan daɗe da aka yi shi Allah ya ba mai rabo sa'a. ta mun gwada kwarai malam salisu daga kwatano wato jamhuriyar benin kenan lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga kira daga sokoto wani ne a kallai? layi kuna magana da rufa'i musa kallamu binji to malam rufa'i muna jinka ka a gaskiya na ji daɗi kamar yadda Nijar suna zama sun da zaben su lamu lafiya cikin kwanciyar hankali. Eh kamar menene ya burge ka baya ga cewa an yi zaɓen cikin kwanciyar hankali? A gaskiya saboda duk duk labaran da muke samu babu wani muka jin cewa an samu wani maguɗi ko kuma sata kuri'u da sauransu. Hmm. Amma akwai 'yan adawa da suke dan korafin cewa akwai wasu wurare da aka fitar da wato mazaɓu na bogi me zaka ce game da haka kuma? to a gaskiya ka san duk a lokacin da an ce za a yi abu in dan ba mutum da na ba sai an samu ƙorafi tsakani to mun gode kwarai malam rufa'i daga jihar sokoton najeriya ga kira daga damaturu wane ne a kan layi malam mustapha sai ka nan daga murya karen da kyar nake jin ka sunana mustapha jinai da maturu to muna jin ka bismillah to da farko gaskiya niger da suka yi zaɓe ya kamata wanda ya ci a bashi zaben kuma muna musu fatan alkhairi da suke zaɓe da sa Allah ya kuma To, madalla mun gode Malam Mustapha daga Damatur jihar Yobe kenan kuma da kiran ka ne kawo karshen wato ɗaukan wayoyin naku mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma sai sharhin da Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Karamin sakataren ma'aikatar makamashi mai kula da al'amuran kasashen waje Jonathan Elkain ya hada ƙarfi da wasu ma'aikatan ƙasar Pakistan kamar ma'aikatar tsare-tsare da ma'aikatar ruwa da wutar lantarki da albarkatun man fetur domin ƙaddamar da shirin da aka tsara kwana-kwanan nan domin taimaka ma shiri na musamman da zai mara ma hukumar samar da makamashi ta Pakistan baya. Wannan yunkurin na shekaru uku da aka tsara an yi shi ne da haɗin gwiwar hukumomin ciyar da ƙasa da ƙasa gaba wadda za ta tattaro ƙwararru daga hukumar samar da makamashi ta amurka da haɗin gwiwar na pakistan domin samarwa tare da tsara hanyoyin da aka bunƙasa makamashi da su musamman ta saka hannun jari shirin wani bangare ne na haɗin gwiwar amurka da pakistan na samar da makamashi wanda shugaba obama da firayim minista nawaz sharif suka bayyana a watan oktoba shekarar 2015 burin haɗin gwiwar ƙasashen shine domin samar da megawatt dubu uku a sabon kamfanin samar da makamashi mai zaman kansa a pakistan wanda kai tsaye zai amfani jama'a miliyan talatin a ƙasar shirin haɗin gwiwar ci gaba ne na yunkurin magance matsalar makamashi a pakistan tsakanin amurka da ƙasar ta pakistan da kuma ƙarin goyon baya daga wasu hukumomin ƙasar ta amurka Amurka da ƙasar Pakistan sun haɗa kai a kan al'amuran da suka shafi makamashi tun a shekarar 2009 a ƙarƙashin tattaunawa tsakanin ƙungiyoyin da Amurka da Pakistan ɗin suka kafa. Al'akari da muhimmancin ƙara hanyoyin samar da makamashi da harkokin tsaro ta kyakkyawar hanya. Kawo yanzu Amurka ta sa kuɗi dala Amurka biliyan guda domin goyon bayan zuba jari a ɓangaren samar da makamashi tare da haɗin kan ƙasar Pakistan. Ƙoƙarin da haɗin gwiwar Amurka da Pakistan suka yi ya samar da sama da megawatt 1,750 na layukan makamashi a ƙasar wanda ke ba gidaje da harkokin kasuwanci sama da miliyan 19 na 'yan pakistan hasken wutar lantarki da kuma samarwa da kamfanin da ke rarraba makamashin kasar ƙarin kuɗin shiga sama da kuɗi dalar amurka miliyan 418 amurka ta haɗa hannu da ƙasar pakistan domin magance matsalar ƙarancin makamashi kuma tana aiki tare domin samar da makamashi ta hanyar da ta hada da damar da sabuwar hanyar samar da makamashin ta bude a kasuwannin duniya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Ga sahabo ya dawo da labarai a takaice. a nijar sakamakon farko-farko na zaben shugaban kasa ya nuna shugaba muhammadu yusuf yana kan gaba amma tuni yan hamayya suka yi watsi da wannan sakamako sakamakon gidayar da hukumar zaben kasar ta bayyana a safiyar yau talata ya nuna shugaba yusuf yana kan gaba da kimanin kashi 40 cikin 100 na ƙuri'u da kada yayin da ɗan hamayya hamma ahmadu yana da kashi 29 cikin 100 sai kuma saini umaru yana da kashi 12 cikin 100 shugaban amurka barack obama ya bayyana shirin gwamnatinsa na rufe gidan wakafin soja da ke guantanamo a kasar cuba yana cewa wakafin baya taimakawa matakan tsaron amurka maimakon haka zagon kasa ke yi tuni yan jam'iyyar republican suka soki lamirin wannan kuduri da yake magana kan wannan batu kakakin majalisar wakilan amurka paul ryan ya ce majalisar dokokin amurka bata ba da damar yin shakku ba ya ce ya saba doka kuma zai ci gaba da saba doka kaurar da 'yan ta'adda daga waje a kawo su cikin amurka yau talata siriya ta bada sanarwar cewa ta amince da shirin tsagaita wuta da amurka da rasha suka gabatar wanda zai fara aiki a sabar mai zuwa wata sanarwa da gwamnatin kasar ta bayar yau ta ce duk da haka sojojinta za su ci gaba da fafatawa da take da kungiyoyin isis da kuma alkaida da waɗanda suke alaka da su masu haro duka-duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu gaba ɗaya na yau amma za mu sake dawa gobe da safe da izinin allah inda za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da labarai da su yanzu a madadin sahaba imam aliyu da ya ta ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham ta ba da umarni sai injiniyan mu jona cummins mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na amurka a birnin washington dc